'yar shagoba yarinya 'yar shagoba shagoba shagoba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na wani irin kalan mafarki ne shuje na da a samu wuka awi <laughs> da a yanka shi wallahi Allah ba zan yadda ba sai na shiga na gan shi <laughs> yawwa alhamdulillah kaga nan ne alamun nan ne garin nan da aka kwatanto mana dole ne mu haɗu da shi neman mugun rashin mutunci kayan fa na na soja ne fa kuma sojan ma mai bataliya a hannu ya zo ya karɓi kayan ya tafi da su banda da fashi da mutunci idan ya raina mana ya je ya can ya bi mu can ya je ya karɓi kayan nan ya san irin masifar da za mu shiga akan kayan nan kuwa eh? to wallahi biyan da ya shiga lungu da sako sai mun bincika mun zakulo shi mun yi ramda da shi ba ai dole ai ba mutunci ba mutantakawa kawai tsakaninmu da shi abin da kawai mun saba maka mani Allah hada mu da shi kawai mu shiga garin ina ma dai da hotonsa ko a ce mun san sunansa amma mu shiga garin za ta hada. wallahi Allah ya ko sai dai a yi abin da za a yi ke abu ya na zai jike wallahi Allah yau akwai bala'i a ƙauyen nan bala'i bai faru ai dai dan gidan mai gari ne ina tahowa kawai ya taho da keken na ya same ni ya buge ni sai da na wul ta sama na jiko da ƙasa inna dan gidan mai garin wato so su su balla min ke wallahi Allah da tiji na ma karye koma a ce na mutu a'a ai ku abu ni da ki mutu da ki mutu gwara mai garin ya mutu babu wanda isa a garin nan fa ringa tabanke bai shiga uku ba abu me abun yi to ai dai yanzu dai ga keken nan ya da ai da shi kuma ga albasar sama duka na kwace wanda da kyau kwace albasar maka ta tsiya kin sani bai wannan keken daga nan sai gidan gwangwan gidan gwangwan za mu kai shi to ai dai ka rame wannan wannan da aka fara ci sai mu tafi abu wannan da kin bari an je gida dan yi kafaki <laughs> a abu tsaya kin zama ba na son kukan ki abu abu ba na son kukan ki abu Allah zai gaji Allah zan kukan ki abu ka daina zuba ruwa eh? ka daina zuba ruwa abu akwai malaria a oh, oh. alosa <laughs> abu ne zai tashi dan Allah mu tafi gidan gobe <laughs> Au. To ɗan ƙara. To mu tafi. Abu ɗan ɗanɗana. A'a ni ne ka da daga. A mu je mu je a bar shaka. Wallahi to aka sayar da shi ma wallahi wallahi kuɗi na yafi naki yawa. Wallahi Allah ai dai ni na kwato ke kyau. Yo berajo am dane jo am berajo am kai wayyo kai dar Allah ka dar do ya kamata mu je mu dar do wallahi nan ta, in da amta himbe diga nani warne domin domin da amta kam saboda yawan su yawan su a gari sun san zai iya sanin ko wani lokaci eh. kai in aman fa salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam yawwa dan fulani ah, sannu yawwa kai eh sannu sannu yawwa ongari mm. sannu ma warko yawa da Allah dan fulani tambaya ce da mu kuma muna ganin ku fulani ku ne idan gari insha Allah za ka sani ku a tafiya aka san ku shi yasa muke tambaya da Allah wani muka zo tambaya a garin nan ku. Allah zai sa ka san shi to wallahi mi yanda kun bida minanta minanta hala kun biyata kaga da Allah muna maka Hausa kuma ka zo kana ta mana wani gwala gwala kaga fulani mun san kai ba fulatanin arewa ne dan Allah dan annabi idan ka iya Hausa kai mana hausa don mu fahimci juna barka ma minum fulbe na so sai min bawi diddun ir halmo don bai a famti ala kan sika wallahi walla hausa sosai hede de wallahi barka ma kaga iye daro e shere ni e fa oma le iyala iyala e buruku me kika ce wai da man kana jin hausa ashe iskanci ne abin kenan ai shi zira ni ma na dauko ban mugun yare domin kure shi hausa kadan kadan kadan kaga ba wani hausa kaɗan kawai ka tsaya ka kai mana magana yadda za mu fuskanta kai ma ka fuskanta to to to to to tunda kana jin hausa da Allah wani dan iska ne je binni hayo mana kaya muka zo kauyen na yau kwanan mu hudu muna neman sa ba mu gan shi ba dan Allah idan ka san inda yake ka nuna mana ko wani abu sai mu baka to shikenan me zai ana mu je fadar mai gari in dai ba a gan shi a nan ba to za a samu shi a kasuwa tun da ka ce za a gan shi a fadar mai gari eh. mu je can din mu je kawai can a yi ta ta kare an mu daidai kenan a je zafan fada ai abu ya fi daidai ba za ta miki komai ba ba za ta miki komai ba ba dan eh. ba dan nono ne ko a ƙwarya mu dan rage ta eh, mu je sai mu dawo sai mu dawo a to ai kan mu tafi dai mu tafi muna sha a'a wala ai ai tun da ka da wari yawwa amin amin baki muka yi to da kai na kuma birni to sun she suna neman wani ya shushe su ya shi mutu kuɗi sannan ya gudu musu da kaya ni ban san shi ba amma sun hmm. kwatanta mun shi hmm. sai na shi bari zo gurin mai gari mai gari ya san kowa a garin mu hmm. sannan za a yi zama in an zo gurin mai gari insha Allah in dai a garin mu ne insha Allah za su gan shi a samari sanuku yawa Allah ya tabbata kun zo lafiya lafiya Allah wallahi ya hanya alhamdulillah madalla wallahi dama wani ne je can binni ya je ya karɓi kaya a gurin haya. Hmm, wanne irin kaya ne ya karɓa? Kaya ne na sawa. To. kanana. Kai, malam. Na'am. Idan za ku faɗa min magana, ku faɗa min gaskiyar magana. Eh, ba na son ƙungiya ƙungiya. Gaskiya. Wannan gaskiyar magana ce muke gaya ma. To gaya mun ji. Kuma yana zuwa can binni ya je ya hayo kayan mu na sawa. Ya to da sunan kuma kayan nan a masifa zai samu kayan soja ne sojan ba kuma mai bataliya. to sai muka shigo garin neman sa sai muka ce ba za mu dau doka a hannu ba sai mun zo mun samu hukumar gari mun gaya mata komai shine dai muka ce to wannan ba Allah ya rako mu nan sai ya rako mu Allah ce zan kai dade an tabbata mana cewa yana nan shi din eh a nan garin ne. kuma kun san sunan sunan sunansa dai ba mu sani ba to yaya kamannin su kowane irin kamannin shi idan kun gaya mana mu za mu gano ko dan waye ko kuma jikan waye za gan shi dan siriri haka gajere gaje za gan siriri dai haka dan eh, gajere ɗaya yanin gaba ne dai ya gama inda ƙarin bayani sai ka yi mm. amma kai kai shi yana yi kai kana yi mm. ba zan gane abin da kuke nufi ba gaskiya yawa ya kace cewa yawa yana nan dan siriri ne na'am dan gajere gajere kana ganin sa ma kaga ya kalan makareta to to yana nan garin to haka ne ko mm. haka ne maganarsa gaskiya haka ne to shi kenan haka ne maganarsa muna da haka yake amma duk ne yake mm. a matsayina na mai gari mara mm. lafiya da lungu waziri lafiya za ka lilleka lafiya ka gane da fasalin da ya gaya maka kamannin nasa ko sai mun nemo shi a nemo shi idan an nemo shi a kamun shi in ba haka kuma zan hala shi da hukumar yan sanda sai mun nemo shi su ƙara neman mun shi za mu neman shi eh Allah taimake ka duk wani sako Allah ƙara girman kujera ko ina da ko ina a shiga ne a alaliban mu kai ma dan fulani kai ma na baka wannan sakon kai ma kai kokarin ka nemo shi to Allah ya gaje mu gelle an nemi non amin din gelle amin ai to Allah ya ta onati pat sai min burti mu to Allah ya raki barka annabi jo Muhammad ah sallallahu alaihi wasallam eh. lalle ni ma ba ni ma ba na iya fulatancin fa lalle ma dai da malalar ko malalar da dalo akar la na ni wallahi la ci ko lu kullu ko la la la la la la no no wallahi shanu ha ba ka ba ha da ba jamar da mun baran ka shirye ne muna neman wata alfarma guda daya tunda mu baki ne kafin a ganshi muna dan bukatar gurin kwana tunda ko masarauta gurin kwana ko wannan mu baki ne ya ba mu dan masauki to ba matsala eh. ai baki hmm. na gari namu ne gaskiya ne lalatutu ne wanne yake ba namu ba gaskiya saboda haka a waziri gidan bakin nan eh. masaukin baki eh. a je a kai su can a bude musu daki sannan kuma a dawo a je a kai musu fura da nono a kai musu an gama an gama da kuma burabusko da man shanu da kuma tsokan nama da a kai musu eh eh a ji a raka su a ji a raka su Allah bai to ga wannan asiya kogowar asiya irin wannan abu ko godiya muke a wara kogowar asiya madalla Allah ya sa ka Allah ya sa na gari na shewa hmm, na ce me rashe rashe ladan ganin irin kuma na ko su na man shanu na hmm. sai ni ba mu kudu. amma kai baka da kunya ba ruwan da rashin waziri ba ba ba ba ba ba lalace bane munafiki ka sa ido akan abin da alheri da aka kawo ko shi ne ka sa ido to saboda haka ga nan sai ka iba ka tafi da su. Zo ba ka zauna kan gudera zo ka zauna kan gudera na ce zo ka zauna kan gudera In ci ma rauni ba, ka zo ka zauna. na ban ba kina ma za kai. Kai jauro, kai jauro. Wallahi tallahi idan baka kiyaye ni ba mm. zan dama da jangali. Waziri zan dama da jangali. Rashin kunya. Ajiya ka ba shakuri. Ka ba shakuri. Daga hannun mu fuki ta wallahi. Wani mun yarda wallahi mun fuki ta. Ku ba shakuri. Yayi nadama. Ai hakuri. Yayi nadama. Ai hakuri. Magana ba za ka yi magana hobi. Ai hakuri. Magana ba za ka yi magana hobi. Ai hakuri. Eh? Magana ba za magana hobi. Ai hakuri. me za ka za ka kama shi da waziri eh, waziri yayi ladam waziri yayi ladam ai hakuri ai abuwa da san sa wannan shekarar eh. duk dabbobin ka waziri sai ya kirgo su ka kirgo musu kuwa kuma sa jangali akai kware kuwa kowace kuma idan ta haihu ya zama to cewa dan nawa ne dan nawa ne ko ba haka ba ku tashi ku je ku je waziri ku je haba jauro au au waziri zo zo zo tsaya na yi mantuwa na yi mantuwa ka je wajen sarkin fa'a isiyaku na'am ka samo min zabi da ka mazaje masu kyau masu kyau sannan kuma ka zamo ka samo min talatalu shekararre shekararre ka samo min kuma wato zakara dakan daka ce ka daka tankaɗan bakin gado gaji ko eh. sannan kuma ka samo min tozo tozo tozo na sa da kuma liƙaƙƙiyar bindi na sa yawa sannan ka so min harshe eh saboda ya zama to cewa eh ka Allah ya ka girma girma girma eh. eh. ka ce masa ya hada ma a taruhu ka san akwai yaji saboda ina da wata mata eh. na ka san mayya haka take da san yaji eh, eh. da kuma tumatiri da tattasai da albasa yawwa gashi a ji a su. eh ka auno ko shinkafa kwano au ashe akwai shinkafa da ko akwai shinkafa akwai ko akwai shinkafa a gida yawwa yawwa <laughs> sai ka ƙara ja dan ko bai uba dan banza kaman zabo sai haka yana tafiya haka sai ka ce zabo kamar wanda zai tashi da an farka in jahi na kyallel bo in ta wayi kyallo ka alƙur'anin Allah wannan yara sun ba shana yana an shi ka in ba su ɗaɗɗaya kai gashi waki shi ke jiya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 mu karya sada mu karya ɗaya mu karya wanci mu karya ƙasa ƙunƙurin kin gane rabu da shi ga mai kafa rabu da shi Allah da yana cire mai kafa rabu da shi za mu haɗu ne waje ma daga hanyar Yar shagwaba, shagwaba. hakuri jama'a ta garin nan ku hakuri sai dai ku haƙuri jama'a ta garin nan ku hakuri Allah ma da can Kai kai kashe ruwan yana da sanyi. Wallahi kuma kin zai yi daɗi. Zai yi daɗi. la la la la la la shine za ku zauna kuna mana wasa da ruwan rijiyar gidanmu a'a to ce ba za a ci arzikin gidan rijiyar ku eh idan cin arziki kuke so ku tafi rijiyar masallaci ba ai ba a wannan rijiyar za ku ci arzikin ba to mu ba za mu ɗiba a wancan ba a wannan zamu to wannan rijiyar gidanmu ce saboda mu aka yi ta har zama nake yi nake gadinta ga wanda zai kuma ɗiban ruwa a ciki Na ga dai saboda 'yan gari aka yi ta ko? To sai ku kuma ɗiban in gani. Ke ke mun fi ki haufa. Wallahi yau sai kin ga ƙarshen. Wallahi. Me kike son ki faɗa min haka? Amma na yi na yi ta ki biyo ni. Ƙarya kike! Abu ne wanda yake bukatan sirri. Yanzu inda kan waka ce ko wata uwarka hakan ta faru da ita na yi imani sai iya inda karfin ka ya kare. Kuma dole sai kin cire damuwa domin ba na son a yi biyu babu babun bakan. Ba zan bari a ci zarafin yara mata ko ƙananan yara ba. Yariya nan tana gidan nan. kuma insha Allah kuma za mata auren dole ba sai wanda ta kawo. Kamfanin K2K Production suke gabatar muku da wannan katon shirin ɗaukaka ta zango na ɗaya. Na tabbata tun da aka neme ta nan aka rasa aka ce ta tafi Gombe suna tare da wannan rinyar Maryam. Abin da isha shafi ɗaya daga ciki ya shafe mu mu. Ai mun zama ɗaya. Ta yaya kwanta da hankalina? To dadi. Ban ga Zainab ba. Ki kula da maganar da na gaya miki. Ta yaya hankalina zai kwanta? Zan je neman ta da kai. daga kaduna ni yi magana da ku ga yarinyar an ganta test din nan ya zo karshe don mun kama wannan yaron auzu ya zo da lissafi daban ba ko da yaushe ake gane shirin kere na yawo zabo na yawo ba a ce ita tana zaune ba abin da take kirki ba za ta iya yi ba in kina son haƙuri lallai dole sai kin gyara wannan ki ma fashe ma ki biya abin da ya fi irin wannan kwantar da hankalinka ba ta cikin wani hatsari Na shiga uku. Da ne soyayya irin wannan amma yanzu na daina wallahi. Ɗaukaka ta ko na ɗaya. Tun da ba iya ne kaɗai ake neman halak ba ga gurare nan da yawa. Irin wannan shi yake reflecting. Akwai hanyar neman aljanna akwai hanyar neman wuta. Za su iya gane musu. Wannan damar za mu bata ta wuce? executive producer ay sarki zk producer auzun waka dan bare ranka ya kare ji gaskiyar abin da co-producer mazaje kiru continuity yusuf bena assistant director hassan jain story and directed by kb shogaida ɗaukaka ta tun da na zo garin nan kai da mami kaɗi kuke da wani yaro lafiya kika shigo haka me ya faru good news na kamiki an samu location din yarinyar na ta wace yarinyar zainab alhamdulillah ɗaukaka ta zango na ɗaya sai ku subscribe ku danna mana karawa a youtube channel mai suna k2k movies a nan da kaɗai wannan shirin zai fara zo muku k2k special popcorn Hmm. Gugurin K2K? Magwaran daɗi. Allahu Akbar. Kar ku bari a baku labari.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 yana da daɗi sosai kar ku bari a baku labari kuma ku zo ku ɗanɗana K2K hmm. Special Popcorn. Lallai na yarda, guggurin K2K makurar daɗi ne, masu buƙatarsa ku nemi mu a lambar waya kamar haka. K2K Special Popcorn. ‘Yan shagwaba, yarinya, ‘yan shagwaba, ‘yan shagwaba, ‘yan shagwaba, ‘yan shagwaba, ‘yan shagwaba, ‘yan shagwaba, yarinya, ‘yan shagwaba, ‘yan shagwaba, ‘yan shagwaba,